ibadallah farrusulu farrusuluhum awthaqun nasi bi nasrillahi azza wa jal wa ma'a shiddatil ibtila'i wa ta'akhkhurin nasri yaquluna isti'jalan li nasrillahi azza wa jal qala allah ta'ala anhum حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء وقال وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وهذا الابتلاء عباد الله من أنفئ الأدوية سبعة عشر فائدة منها معرفة عز الربوبية وقهرها وأن الله عز وجل يبتلي من يشاء من عباده بما يشاء كيف يشاء قال الله تعالى في سورة الأنبياء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ومنها معرفة ذل العبودية وإليه الإشارة بقول الله تعالى في سورة البقرة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون فقولهم إنا لله أي نحن ملك لله عز وجل والمالك يتصرف في ملكه كيف يشاء ومنها أيضاً الإخلاص لله عز وجل ففي أزمة البلاء يكون العبد أقرب للإخلاص حتى المشركين إذا وقعوا في البلاء في البلاء أخلصوا لله رب العالمين أخلصوا لله رب العالمين قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف يعلمون ومنها الإنابة وهي الرجوع إلى الله عز وجل والإقبال عليه قال تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه سورة الروم ومنها التضرع والدعاء فالعبد يكثر من الدعاء في الشدائد لحاجته وفقره إلى الله عز وجل قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه سورة الإسراء ومنها الصبر على البلاء وهو موجب لمحبة الله عز وجل قال تعالى والله يحب الصابرين وجوب لكسرة الثواب من الله تعالى يقول الله تعالى في سورة الزمر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقال صلى الله عليه وسلم ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر ومنها أيضا عباد الله تمحيص الذنوب والخطايا كما قال عز وجل في سورة الشورى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيعة ومنها عباد الله رحمة أهل البلاء ومساعدتهم على بلواهم fa innal abda a ahassa bi alamil ibtila raqqa qalbuhu li ahli al bala'i wa rahimahum wa minha ma'rifatu qadra ni'mati al fa inna an ni'ama لا تعرف أقدارها إلا بعد فقدها فلا يعرف نعمة العافية إلا من ذاق مرارة المرض والبلاء ومنها أيضا عباد الله ما في طيتها من الفوائد الحقيقة كما قال سبحانه وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وقال عز وجل لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم ومنها عباد الله أن المصائب والشدائد تمنع من الفخر والخيلاء والتكبر والتجبر فإن نمرود لو كان فقيرا سقيما لو كان فقيرا سقيما فاقد السمع والبصر لما حاج إبراهيم في ربه قال الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك وقال عز وجل وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله وقال أيضا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى وقال عز وجل ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء ومنها العكيرة أيضا أن العبد إذا رضي بما ابتلاه الله عز وجل به نال رضا الله عز وجل فإن المصائب تنزل على البر والفاجر فمن سقطها فمن سقطها فله السخط ومن رضي بها فله الرضا كما قال الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم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 muna ƙara gode wa Allah muna neman taimakon Allah muna neman agajin Allah da gudunmawar Allah muna roƙon Allah su subhanahu wa ta'ala da ya tsare mu daga sharrorin kawunanmu da kuma miyagun ayyukanmu wanda Allah maɗaukacin sarki ya shirye shi shine cikakken shiryayye muna roƙon Allah ya shirye mu duniyarmu da lahiranmu. tsira da amincin Allah da alherin Allah su tabbata ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ya turo shi wannan duniya domin ya zamanto shiriya da alheri ga ainihin wato wanda suka zo wannan duniya da nufin bauta wa Allah da ma waɗanda suka zo wannan duniya ba su wa Allah ba annabi Muhammadu alheri ne ga kowa Allah ka ƙara wannan manzo daraja ka ƙara masa martaba ka haɗa mu da shi a jannatul firdausi ka yi wa iyalansa albarka da sahabbansa ka haɗa mu da su a jannatul firdausi bayan haka yan ku yan uwa masu albarka sati da ya gabata mun yi hutuba dangane da wato hali da yanayi da al'umma ta faɗa ta afka ko mu ce ta sake faɗawa ta ƙara afkawa a ciki tare da karanto cewa babu wani abin da zai tunkari al'ummar musulmi face Allah maɗaukakin sarki yana da maganin shi kuma kawo ayoyi da hadisai da suke nuna kan cewa lallai Allah maɗaukakin sarki ba zai ba wa arna da munafukai da azzalumai nasara akan bayan Allah su turmihe su ya zamto babu labarin su ko kuma su gama da su ba muka kawo ayoyi da suke tabbatar da haka irin wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim har zuwa ƙarshen aya irin su wa inna jundana lahumul ghalibun irin su inna lanansuru rusulana والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد da dai shauran ayoyi da suke tabbatar da cewa Allah yana shirye da ya taimake mu a duk lokacin da bala'i ya tunkare mu sannan muka ja hankalin gwamnati dangane da wata masifa da ta tinkari al'umma na ƙoƙari da yunƙurin tabbatar da wata dokar da take kunshe da iskanci da badala muka ja hankalin gwamnati akan cewa ta yi marmaza ba tare da bata lokaci ba ta soke wannan doka ta kuma soke wannan yarjejeniya idan tana so ta zauna da al'ummar ta lafiya alhamdulillah muna gode wa Allah ba dabaran mu ba ba hikimar mu ba wannan maganganu da malamai suka yi sun yi tasiri kwarai da gaske wanda a halin da ake ciki yanzu ana nan ana ta tataburza akan wannan doka akwai yiwuwar za a soke ta insha Allahu tabaraka wa ta'ala muna addu'a Allah ya soke wannan doka duk wanda ke ƙoƙarin a tabbatar da ita ma shi ma Allah ya soke shi gaba ɗaya mun yi muku alkawari cewa yau za mu faɗi wasu hanyoyi da ainihin wato fawa'id na idan Allah ya jarrabe mu mai za mu fa'idanta cikin jarrabawar domin ba wani abu da Allah ke jarrabar mutane da hiface akwai wani abu a ƙunshi a cikinsa muka ce muku wani babban malami wanda malaman da kansu suke mara take da cewa sultanul ulama wato sarkin malamai ko shugaban malamai wanda ake kiransa Izzuddin ibnu Abdussalam Allah madaukakin sarki ya hada mu da shi a Jannatul Firdausi ya faɗi wasu maganganu guda goma sha bakwai ƙarƙashin jarabawa da take faruwa da ɗan adam a duniya da kuma take faruwa da shi a rayuwarsa daga ciki ya ce na farko akwai ma'arifatu izzur rububiyya wa qahriha mutum zai gane izza ta rububiyar ubangiji cewa Allah yake da iko akan kowa yake kuma da iko akan komai kuma Allah yana jarrabar wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama daga cikin sa ya ɗora maganarsa da faɗin Allah da yake faɗa cikin suratul anbiya ya aya ta 23 Allah ya ce la yas'alu amma yaf'alu wa hum yasaluna mutane ba su iya tambayar me yasa Allah ya yi wani abu amma su idan sun yi wajibi ne Allah ya tambaye su ko a duniya ko a lahira ko a duka gaba daya daga ciki abu na biyu yace ce ma'arifata zullun abin nan ubudiyya wa ilaihil isharatu bi qawli wannan yana nuna mana dole mu kaskanta kuma mu kaskantattu ne wajen bauta wa Allah subhanahu ta'ala a gaban shi dole mu kaskanta mu kuma yarda mu rungumi wannan kaskanci na cewa mu kaskantattu ne a gaban Allah ma'ana dole mu rungumi duk abin da Allah ya jarrabe mu da shi kuma mu doge akan bauta masa kowace irin bala'i ya jarrabe mu da shi kuma kowace irin jarrabawa Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cikin suratul baqara aya ta 156 Allah yake cewa allazina idza asabatuhum musiba sune waɗanda idan musiba ta afko musu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai mu na Allah ne kuma gare shi za mu koma ma'ana duk da wannan masifa da wannan bala'i yana da kyau mu gane cewa mu mallakar Allah ne wannan ba zai sa mu daina bauta mishi ba ko ba zai sa mu guje shi ko mu tsere masa ko kuma mu watsar da shi ba daga cikin abu na uku al-ikhlasu lillahi azza wa jal tsantsanta ikhlasi ga Allah jarabawa na daga cikin abin da ke sa mutum ya tsantsanta sa malamai suka ce daga cikin abin da ya shafi jarabawa dan adam yakan kusanta zuwa ga yi saboda Allah domin mun gani hatta mushrikai kamar yadda ya zo a cikin suratul ankabuti aya ta da ta 65 Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana cewa su ma idan bala'i ya same su komawa suke gurin Allah ashe daga cikin fa'idar da zaka fa'idanta idan bala'i ya tunkaro ka shine fa'idar ruju'i zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala Allah ya ce fa idza rakibu fil idan munafikai da kafirai suka hau kan jirgin ruwa sai jirgin ruwan ya fara tangal-tangal da su zai kifar da su Allah ya ce da'awullaha sai kaga sun koma suna kiran Allah mukhlisina lahu din suna masu ainihin wato tsantsanta bauta ga Allah subhanahu wata'ala mukhlisina lahu din Allah a cikin ayar yace amma falan ma najahum ilal bar idan Allah ya tsiratar da su daga kan tudu wato kan tudu idahum yushrikuna sai a wayi gari sun koma suna shirka ga Allah subhanahu wata'ala idahum yushrikuna Allah ya ce yakfuru bima atainahum dan su kafircewa abin da muka yi musu muka ba su su butulce mana akan ni'imar da muka yi musu ta tsira daga kifewar jigin ruwa da kuma wargajewarsa Allah ya ce wata matta'u su ji daɗin su iya abinda za su ji daɗi fa saufa ya alamuna wallahi sai sun gane kuskuren su inda Allah daga ciki abu na biyar al'inabatu wa hiyar ruju'u ilallahi wal ikibali alaihi akwai komawa zuwa ga Allah da kuma komawa zuwa ga ubangiji wata ala na gaskiya ɗin ba irin na mushrikai ba Allah faɗa mana cikin suratun rum aya ta talatin da uku yace wa idza massal insanu durrun rabba homoni muniban ilaihi idan cutuwa ta samu ɗan adam bala'i ya afko wa ɗan adam burrun wanda yake wani cutuwa da arabbahu sai ya duk koma yana kormawa ubangijinsa kira muniban ilaihi yana mai koma zuwa gare shi abu na shida suka ce at-tadarru du'a'u wato kankan da kai da kuma yawan addu'a idan ana cikin bala'i zaka ga kowa yana addu'a sabanin idan ba a cikin bala'i kowa sai ya ja baki ya shiru kowa sai ya gum yana jin ba matsala alhalin bai san matsalar tana tafi ba amma daga wata masifa ta taso sai ga ɗan adam ya koma yana ta addu'a fal'abdu yukthiru min al-min ad-du'a shada'il malamai suka ce an gano ɗan adam yana yawan addu'a lokacin da ya shiga cikin ƙunci da masifa da bala'i da tashin hankali li hajatihi wa faqrihi ila azza wa jalla saboda yana cikin buƙata, yana cikin talauci a gurin Allah yana bukatar abinci abinci yayi tsada yana bukatar ruwan sha ba ruwa yana bukatar kaya ya sauƙa, to sai ya koma yana ta addu'a Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cikin suratul Isra'i aya ta 67 Allah ya ce wa idza masakum ad-durru fil bahri idan bala'i ya same ku a cikin teku balla man tad'una illa iyyahu Allah ya ce duk wanda da kuke kira kuna ganin su ne za su warware muku matsala sai su ɓace muku sai su ku koma iya Allah kaɗai kuke iya roƙo kuke iya godo kuke iya gaya wa matsalolinku abu na bakwai asabru alal bala'i wa huwa mujibul li azza wa jal suka ce daga cikin bala'i ma'ana masi abin nan alheri ko kuma fa'idar fadawa cikin masifa shine akwai hakuri dan adam yakan koyi hakuri domin akwai matsalar da in ta taso billahi la ilaha illa huwa babu abin da zaka iya yi sai hakuri akanta ta ba abin da zaka iya yi kayi kwarmato kayi ihu kayi duk abin da zaka yi wallahi sai dai ka hakura ka zuba wa sarautar Allah ido ba yadda ka iya to kaga ashe wannan yana sa ɗan adam ya koyi haƙuri da kuma mai da al'amari ga Allah Allah maɗaukacin sarki kuma ya nuna cewa idan kana da haƙuri yana ƙaunar ka kamar yadda ya zo a cikin suratu Ali Imrana aya ta ɗari da ainihin wato arba'in da shida Allah ya ce wallahu yuhibbu sabirina sannan kuma wa mujibul li kasrati thawabi haƙuri abu na takwas kenan yana ainihin wato wato wa mutum yawan lada a gurin Allah subhanahu wataala Allah maɗaukacin sarki ce inna ma na sabiruna ajrahum bighairi hisabin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana cikin hadisi yace ma utiya ahadun ata khairan wa ausa min as-sabr ba ba wa ɗan adam wani abu na alkhairi kuma yake da yalwa da faɗi na falala da alheri ba sama da haƙuri daga cikin abu na tara daga cikin fa'idar Allah ya jarrabi bayi shine tamhisus dhunubi wal khataya kankare musu zunubai da kuma ainihin wato tashin hankali da matsaloli domin wallahi ku sani duk da muna cikin bala'i muna neman sauki to sani fa bala'in da muke ciki na zunubai da saban Allah na rantsi da Allah da ya busa mun numfashi ya fi bala'in da yanzu al'umma take ciki kuma idan kuka kalli irin wannan hali da al'umma take ciki a yanzu wato za ku gane matsalar mu da muke da ita tare da waɗannan masifu da wannan matsalolin ba mu gyara ayyukanmu ba har yanzu wanda kuma inda muna da hankali mun san me muke yi to daga cikin fa'idar da ya kamata mu fa'idanta akan masifa da bala'i to shine mu fa'idanci ainihin wato komawa ga Allah da kuma hakuri da kuma wato ɗaukar izina da kuma barin ayyukan sabo yasa Allah ya faɗa mana cikin suratul an'ami aya ta 43 Allah ya ce falaula idza'ahum ba'suna tabarra'u me yasa idan bala'i ya faɗo wa jama'ar mu ji Allah me yasa idan bala'i ya faɗo wa al'ummarmu me yasa idan masifa da bala'i da tashin hankali ya afko wa bayi tabarra'u ba za su kaskantar da kai ga Allah su koma ga Allah ba Allah ya ce walakin ƙasar qulubuhum matsalar da ta faru shine zukatansu ne suka kekahe suka bushe ga ana cikin bala'i ga ana zina ga ana cikin bala'i ga ana maɗugo ga ana cikin bala'i ga ana luwaɗi ga ana cikin bala'i ga ana cin amana ga ana cikin bala'i ga ana zamba cikin aminci ga ana cikin bala'i ga 'yan kasuwa suna algus ga ana cikin bala'i ga matan aure suna zina 'yan mata suna zina dattawa suna zina ana cin amanar juna ana tozarta juna kalaula iz ja'ahum ba'suna tabarra'u Allah ce me yasa idan bala'i ya afko musu in masifa ta same su ba za su kaskantar da kai su gyara ayyukansu ba tadarra'u sai Allah ya faɗi dalili yace walakin qasat qulubuhum mm, mm. abin da yasa ba za su gyara ba zukatansu ne suka kekashi Allah ka raba mu da kekashewar zuciya ka raba mu da rashin tsoron Allah a halin masifa ba abin da ya kai wannan masifa a zama ana cikin tashin hankali na matsalolin ƙasa da gari amma wannan bai sa mu gyara ayyukanmu wannan bai sa mu gane kuskurenmu mu yi wa junanmu faɗa mu yi wa junanmu nasiha Allah ya ce abin da ya jawo haka zukatansu ne suka bushe Allah ya ce wa zayyana lahumu shaytanu ma kanu ya'maluna kuma shaytan ya riya musu irin kalar abin da suke aikatawa cewa abu ne wanda yake mai kyau shaytan ya riya musu wannan don haka dai malamai suka ce annabi ya ce ba a bawa wato ainihin wato ba a ba mutum wani abu mai daraja da kima ba irin haƙuri a lokacin masifa da kuma tashin hankali annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a tamhisu zunubi wal khataya Allah madaukakin sarki ce wa ma asabakum min musibatin ba duk abin da kuka ga ya same ku na musiba fa bima kasabat aydikum Allah ya ce wallahi hannunku ne suka tsoro muku wa haka ma wa ya'fu an kafirin Allah yana yafewa da yawa abu na goma ko na sha ɗaya rahmatu ahlil bala'i wa musa'adatihim ala balwahu bala'i yana sa ka tausaya wa wanda suke ciki idan masifa ta yawa a ƙasa yana sa waɗanda duk ta shafa waɗanda misali su suna cikin walwala ba su da matsala yana sa su dawo su tausaya wa wanda dama su gaba ɗaya rayuwarsu ma akan wannan masifa da bala'i ta ƙari fa innal abda idza ahassa bi alamil ibtila'i raqqa qalbuhu malamai suka ce idan dan adam ya ɗanɗani wato zafi na bala'i da masifa to zuciyarsa tana dawowa ta gane kuskurenta raqqa qalbuhu zuciyarsa tana yin laushi li ahlil bala'i wa rahibahum kuma zai dawo ya tausaya musu wanda yana daga cikin abin da nazo na sa malam Sadiq Famus yana magana akai shine tausayawa bayi ta hanyar sauƙaƙa musu gwamnati ta sauƙaƙa wa mutane ta kawo musu sauƙi ta kawo musu ɗauki cikin al'amuransu wannan ya zama wajibi idan kuma kun ƙi ku yi don Allah to ya za ku yi don ro? daga ciki ma'arifatu qadri ni'imatul lafiya, idan bala'i ya faru to mutane sukan gane ni'imar zaman lafiya sukan gane ni'imar lafiya sukan gane ni'imar zama cikin ƙarƙashin zaman lafiya jama'a ku ji wannan da kyau wallahi ba kwa ba mun bin mu bashin da ba za mu faɗa muku gaskiya ba ba wanda ke gane ni'imar zaman lafiya sai wanda ya ɗanɗani masifa nan nan kurkusa tafi gurin mutanen barno ka tambaye su mecece ni'imar zaman lafiya su baka labari wannan abubuwa da suke faruwa marasa daɗi wanda alamu sun nuna akwai matsala a nan da wasu kwanaki a ƙasar nan wallahi ku sani cewa mu muka dawa kanmu daga su shugabannin da kuma mu da muke wannan ƙasar muke rayuwa talakawa da masu kuɗi da 'yan boko da 'yan siyasa da wane ne dukkanmu ba wanda ya isa ya ware kansa cewa ba shi da hannu cikin jefa wannan ƙasar a cikin masifa ba wanda ya isa ya ɗaga hannu ya ce shi ba shi da hannu a ciki idan ka kalli abubuwan da suke faruwa a da da yadda ƙasar take zaune lafiya a da wato za ka sha mamaki a ce yanzu ƙasar nan babu abin da yake tabbatuwa na zaman lafiya a cikinta da idan ka koma ɓangaren makarantu za ka samu da 'ya'yan masu kuɗi da 'ya'yan talakawa makaranta ɗaya ake yi haka ne ko ba haka ba saboda makarantun gwamnati na waɗancan lokuta a shirye suke a gyare ta yadda ba wanda ke kyamar ya kai 'ya'yansa, kuma wannan abin ya sa tsakanin 'ya'yan manya da ƴaƴan talakawa da dangin manya da dangin talakawa ana samun kyakkyawar alaka zaka samu kayi makaranta aji ɗaya da ɗan ministawa ne da haka ko dan albarkacin hikilas mai ɗinka ne zai tausaya maka zai zama akwai wata alaka ta sada zumunci tsakaninku amma yanzu fa sun ruguza makarantun gwamnatin sun bar 'ya'yan talakawa da talakawa a ciki su kuma sun ɗebi 'ya'yansu sun kai su ƙasashen waje masifa guda biyu na farko shine ilimin sun kashe shi a makarantun gwamnati ta yadda babu wani wanda Allah ya bawa yadda zai yi da zai yi sha'awar ɗaukar 'ya'yansa ya kai waɗannan makarantu abu na biyu sun yanke alaƙar da ke tsakanin 'ya'yan manya da kuma 'ya'yan talakawa ta yadda za a dinga samun sassauci da tausayawa saboda ya san sun yi aji ɗaya ya buga marwaya waya wani baka samu aiki ba bane to taho a da lokacin su sardauna kana gama makaranta da aikinka za ka fita amma yanzu ba makaranta ba ko makarkata ka gama ko alhuda-huda ne kai karewar karatu haka za ka gama karatun ka zo ka ajiye takardar babu wanda zai kula ka amma a wancan zamun nan sardauna zai shiga har cikin gari ya ɗauko yara ya kai su ya ci a ɗauki waɗannan aiki da haka yake faruwa da mun tashi mun gani kan layukanmu gaba ɗaya famfuna ne da za ka buɗe ka ɗebi ruwa ka sha fata-fata amma yanzu in ka ga famfo a gidan wani ɗayan biyu ne ko dai suna cikin ƙalal mala'ul na stakbaru suna cikin manyan gari ko kuma wani wanda Allah ya horewa ya tona wa kansa bohul ya kafa wa kansa famfuna ya kuma bazawa al'umma a cikin anguwa cewa su ɗiba banda waɗannan guda biyu to babu wanda zaka same shi da ruwan famfo a anguwarsu ko a layinsu ko a cikin gidan shi amma da haka zaka fito ni din nan wallahi na ga lokacin da muke fita kan layi muna buɗe famfo muna ɗebo ruwa muna kawowa gida kuma da yawa daga cikin mutanen za a ba su damar magana za su faɗi cewa sun shaida wannan a rayuwarsu amma a yanzu babu wannan saboda haka kun kashe ƙasa kun nukurkusa ta kun wargaza ta kun ɗaiɗaita ta wallahi in kuka yanzu ne za ku fara girbar a Musa daɗi jiya ina ganin malam Musa Yusuf Asadu Sunna wani bidiyo kilif ɗin shi sanda ya kirga babu babu babu guda goma a ƙasar nan wanda muke fama da ita kuma a cikin babun nan babu akwai kwaya ɗaya duk abin da ya ce babu shi da gaske babu shi kuma babu hanyar da aka bi domin a kawo shi babu shi ya ce na farko ba abinci yanzu dai ku duba ina ma'anar babu tunda baka da kuɗin saya kuma ya fi ƙarfinka bai zama babu jama'a ya zama babu ba abinci ba abinci a ƙasa ƙarya kuke yi kun kashe ƙasa ba abinci na rantse da Allah sau da yawa mu masu da awafa wanda muke ɗan bige-bigen neman na kanmu idan gari ya waye haka za ka ga mutum goma mutum sha biyar mafi yawancin waɗanda za su zo su tsaya a ƙofar gidanka mata ne na rantse da Allah a cikin kaso goman su kaso takwas abin da za su ambata ma shine sun zo neman abinci ne ba ta maganar makaranta ake ba ba ta maganar aiki ake ba ba ta maganar kaza ake ba a'a a bata abinci da ita da yaranta wasu da mazajen su suke fitowa mazajen ma baya da za su yi yanzu jiya bana nan ina cikin gari iyalai na suka buga min waya cewa ga wata mata makociyar mu ta turo musu da takarda saboda kunya ta gagara isowa gidana cewa da mijinta da ƴaƴanta duk suna kwance ba su da lafiya babu abincin da za su ci babu komai a gidan na rantse da Allah abin da ta bayyana musu ce kwana goma ba su ɗora abinci a cikin gidansu Kullum idan gari ya waye sai kama kame su haɗa can su haɗa can da nan ne za a ɗan sa wani abu a haƙura da yunwar ciki na ba da umarni na ce a ba su abin da ya sauwa sauwaka wanda ya saura a cikin gida wannan fa shi ne al'ummar da muke fama da ita ba abinci wannan shi ne na farko ba tsaro kun kashe ƙasa a harkar tsaro kun hana mutane zaman lafiya kuna kashe bayan Allah ba gaira ba dalili tsaro ya zama tarihi a Najeriya musamman arewacin mu na Najeriya musamman yankin arewa maso yammacin Najeriya ba tsaro kuma babu wata hanya da aka ɗauka ta gaskiya da gaskiya wanda za a kawo ƙarshen wannan tsaro. wannan babu shi ba ruwan sha abu na uku kamar yadda na faɗa ɗazu da mun sani ana samun ruwa jifa jifa a layuka ana sake ruwa amma yanzu babu ruwan ƙarya kuke babu ruwa duk ƙarya ne kun ƙare a farfaganda da yaudara za ku gamu da Allah akan yaudarar da kuka yi wa bayan Allah A kan cewa za ku samar masa da ruwan sha kuma ba ku samar ba abu na hudu ba wutar lantarki wuta ta zama haramun a ɗan Najeriya sai ka shiga irin su Abuja ko ka je ka kama wani hotel sannan ne za ka ga wutar su ma a ɗauke musu su tada dandare to haka ake ta fama amma wutar reality ta gaskiya ƙarya ne babu ita duk abin da ake faɗawa mutane yaudarar su ake ƙarya ne wallahi ba ku tanadar da wuta ba ko ba ku da hirin tanadar da ita abu na biyar ba ilimi ba ilimi a Najeriya ina ilimin yake yanzu nan muke magana cewa sun kashe dukkanin makarantun gwamnati sun kwashi 'ya'yansu sun kai su makarantu na kuɗi ko a ƙasar ko kuma a ƙasashen waje mafi yawancin 'ya'yansu suna ƙasashen waje suna karatu da haka ban san matsalar abin nan ba amma a da fa banda magana a baka karatu kyauta har pocket money ake bawa mutane banda maganar a baka pocket money har abinci ake bawa mutane ana feeding din mutane ana feeding din ɗalibai ba kuma abincin lagalaga ba abinci mai kyau har da madara da suga da duk wani abu da take bukata wallahi na ga mutumin da yake faɗa min cewa ya sha dawowa hutu da gwangwanin madara 20 30 a cikin zakar shi za a ba su hutu madarar da aka ba su su sha a makarantar bata kare ba ya tattara ta yi dawo ya ce mama ga irin abin da ake ba mu a makaranta madara amma yanzu ba madara sai madara makarantun kawai suka yi suka yi gine-gine ba komai a cikinsu da haka abu na biyar babu ainihin wato ilimi abu na shida babu hanyoyi a ƙasar ba hanyoyi duk ƙarya ne kun kashe ƙasa jiya na dawo daga jihar kaduna muna tafiya da wanda muke tafiya da shi yake cewa daga cikin manyan ayyukan da ake ganin Buhari ya tsaya sanda aka yi su iya wanda za a ce arewa ta murahi ne hanya daga Kaduna zuwa Kano ita kadai aka gama da hanyoyin hayaniya ne yaudara ne har yau ba a gama su ba sai irin wannan daga nan zuwa daga Yola daga nan zuwa Yola da shauransu amma galibin ayyukan gaba ɗaya wasu a tsawon shekara takwas ɗin sannan ambatawa kadai akai amma ba a yi su ba jama'a akwai kwangilar hanya tun daga Abuja zuwa Jos zuwa Bauchi zuwa nan Gombe zuwa Yobe ranar da aka ambata wannan kwangilar da kunne na naji a gidan rediyo amma har Buhari ya sauka ko fara aikin ba yi ba saboda mai gaskiyar daura ne shi wannan ne halin da al'ummar mu take ci da haka abu na shida babu ainihin wato hanyoyi ba hanyoyi kun kashe hanyoyi kun koma kuna yawo a sararin samaniya yanzu ranar nake ji da wani yana magana kan cewa yanzu ana shirin gaba ɗaya ma jihohi gaba ɗaya za a yi linkin ɗinsu ya zama kowace jiha tana da filin jirgin saman da ko daga ina za ka iya tahi ka sauka a kaza wannan shi halin da al'umma take ciki bayan wannan babu hanyoyi sannan babu tsaro abu na bakwai babu man fetur man fetur ya zama babu jama'a tsawon shekara goma sha biyar da ta wuce zuwa yau kai tsawon shekara biyar da ta wuce zuwa yau akwai wanda ya taɓa tunanin cewa zai sayi litar mai naira ɗari takwas da hamsin wallahi babu wanda ya ta wannan tunanin yanzu kuna ga kananzir har ma an daina hira sama a cikin mutane amma daina hira ba ka da kuma akwai shifa. akwai shifa. yana daga cikin dattin da ake cirewa a cikin menene crude oil yana cikin abin da ake cirewa ni din nan na sha zuwa nan mega lokacin da ake sai da kananzir in zo da jarka na na saya na kai wa iyalai na su girki amma yanzu an ambaton sama ya zama tarihi a cikin al'umma balantana maganar mallakashi. kun kashe kasa malam kun rugurguza ta kun ɗaiɗaita ta wallahi tallahi yana daga cikin abin da muka jima muna faɗa wa shugabannin nan ku dawo kan al'amuran nan ku saita wasu abubuwa a dawo a kula da waɗannan al'amura a saita su in ba haka ba ranar da al'umma ta tunzira na rantse da Allah babu wanda zai iya controlling nata ka kirga adadin mutanen da suke jami'an tsaro a ƙasar nan ka kirga adadin waɗanda suke al'umma idan sun fusata sun fito wa zai iya tare su wa zai iya tare su duk abin da za ka faɗa kai darakta kaza ko kai ma'aikacin dss ka je ka faɗa ka ce na faɗa wa shugabanni mun ba su shawara tun farko mun faɗa a nan mun yi jijiyar wuya mun haɗa zufa wajen mu faɗa musu su yi hata ka tsantsan da abubuwan da za su biyo baya idan al'umma ta je wuya amma an ƙi ba price control a ƙasar nan kusan abu na takwas ko na tara yau za ka sayi abu naira ɗari biyar ka dawo an jima ƙarfe uku na yamma zuwa ƙarfe hudu a ce ma ya koma ɗari takwas ba kula da price control wanda duk ƙasar da ta ci gaba tana ƙoƙarin daidaita farashi aƙalla idan ma bata daidaita ba ta ba da dama kowa ya sa riba to amma takan saka percentage kar ya wuce riba kaza tunda mai kaya ba za a hana shi sai da kayansa yadda yake so ba shari'a ba ta yadda da wannan ba a bar shi sai da yadda yake so amma ya tausaya mutane cikin sayarwa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace rahimallahu ra'an samhan idza ba'a samhan idza shara Allah kai rahama ga mutumin da ya tahi saya sai ya tausaya wanda zai saya a gurin shi da ya tahi sayarwa kuma ya tausaya wanda zai saya zai zai sayarwa dan haka dole a kula da yadda mutane suke saye da sayarwa duk ko apple ka je zaka saya a kasashen da suka ci gaba sai kaga ga sticker a manne naira kaza ne wallahi in ka wannan shagon ma haka za ka ga sticker a manne cewa naira kaza ake sai da shi apple amma kasar mu ne bamu da kan gado ga ɗan kasuwar mu ba su da imani da yawa daga cikin su ba mu ce duka ba daga wani abu ya faru haka za su ainihin wato ɗugunzuma su ragargaza farashi ta yadda zai gallabi kowa abu na ƙarshe babu tallafi a ƙasar gwamnati babban aikinta babban aikinta fa shine in ta zo ta tausaya wa suwa al'umma wanda take mulka su samu sauki a ƙarƙashinta wannan yana daga cikin fes abin da ake bukata gwamnati ta yi a ƙarƙashinta su samu sauƙi, amma ita wannan gwamnatin tun da ta zo ta gallaza wa bayin Allah take yi ta cire subsidy na mai ta cire na wutar lantarki ta cire na aikin hajji ta cire ta cire ta cire ta cire din Najeriya babu shugaban da da ya zo rage wa mutane kuɗin petir ya yi sai waye ‘yar aduwa shi yana zuwa ya ce ya rage kaza al'umma tana shan wahala a saya Allah ka ji kan ‘yar aduwa Allah ka yi masa rahama wannan bawan Allah ya zo da sabon foyin agenda ajandodi guda bakwai muhimmai wadda da wannan dattijon ya kai ga gacin waɗannan abubuwa da yanzu ba wannan hira ake a Najeriya ba amma tun da ya mutu wannan bawan Allah walaqad ja'akum yusufu min qablu bil bayyinati ko hatta idza halaka ko qultum Allah ya ce mana haƙiƙa Yusuf ya zo muku da hujjoji da dalilai sai da ya kwanta da su ya kuka ce a ah, kuka ƙi bin abin da ya zo muku da hisan da ya kwanta mutu ya kuka ce oh Allah ba zai sake mutumin kirki irin annabi Yusuf ba mana yar aduwa ya zo ya rage kuɗin mai shi ba ƙara yayi ba amma ku munafukai tun da kuka zo babu abin da kuke sabbaba wa mutane sai bala'i kuma a yi magana ku ce akwai shirin da kuke a gidan uwarwa kuke shirin akwai shirin da kuke yi wai na sassauta jama'a kuma har yau ba abin da muka gani kare ya ce mu gani a ƙasa ana biki a gidansu ba wani abu da kuka yi wa mutane har yau ɗin nan ba abin da ya bayyana cewa ga wata hanya da aka bullo da ita da za a sassauta bayan Allah saboda mu al'ummar Najeriya mun faɗa yanzu a hudubar cewa mu sani waɗannan bala'o'i da Allah ya jarrabe mu da su akwai hikima da yake da ita mu yi haƙuri mu ci wannan jarrabawa, mu ci wannan hikimar da Allah ke kiran mu da ita su kuma su ji tsoron Allah kamar yadda muka faɗa su gyara sosai abu na ƙarshe kira ne guda biyu su kuma a ƙarshe kira na farko irin wannan masifar da muke ciki da irin wannan bala'in da muke ciki yanzu an dawo kuma ba ma wannan ba sarakuna da suka saura da ɗan mutunci a cikinmu dama yanzu mutane masu mutunci a cikin wannan al'ummar mutum biyu ne daga sarakuna sai malamai masu da'awa su kaɗai ne suke da sauran mutunci da suka saura to yanzu an ɗauko ajandar zubarwa da waɗannan su ma mutunci yanzu na farko tukunna sarakuna suka fara da su gwamnan Sokoto ya fito ya ce lallai ilalla sai ya rage wa sarkin musulmi fawa ta yadda zai zama sarkin musulmi ba shi da ikon naɗa hakimai sannan ba shi da ikon fitowa ya faɗi wata matsala ta musulmai su saurare shi sanin kanku ne bayan Allah tare da matsalolin da sarakunan nan suke ciki mun sani kun sani kowa ya sani amma duk da haka bahaushe ya ce da baƙiƙirin gara baƙi-baƙi duk da haka har yanzu suna da sauran mutuncin da ake ragawa al'umma a sakamakonsu wallahi idan muka bari aka taka mutuncin waɗannan sarakunan na rantse da Allah ba wani shamaki da ya rage tsakaninmu da waɗannan matsiyatan abin da ya rage kawai su afko kanmu su yi musu musu da mu maganar mu ta kare da haka gwamnan Sokoto muna jan hankalinka da irin su gwamnan Katsina da irin abubuwan da ake injiniyarin na fitina a Kano yanzu gari kamar Kano jama'a a cewa yanzu ba su da ajandar tattaunawa illa matsalar sarakuna kai ka san wannan wallahi ma kirci ne na rantsi da Allah na farko ana so a zubar da darajar sarakunan ya zamanto ba su da wata kima na biyu ana so a ɗauke hankalin mutanen Kano daga wannan daga abin da ya dame su na haƙiƙa su dawo suna rikici akan harkar sarakuna to haka ga sarkin musulmi wannan sarkin musulmin a halin yanzu idan kuka ji ayyukan da yake yi na ƙoƙarin buga littattafai na shehu usman bin fodi da abin da yake a ƙarƙashin ƙasa wajen daƙila wata bala'i da wata fitina take ƙoƙarin tunkara al'ummar musulmi wallahi duk wanda ya san me yake faruwa a ƙasa ba zai so a ce a taɓa darajar wannan bawan Allah amma yanzu suna nan sun ja zare cewa he sun ga bayansu to muna kira ga hukuma alhamdulillah mataimakin shugaban kasa a taron da aka yi na tsaro a Katsina ya fito ya faɗa wa gwamnan Sokoto cewa ya sani sarautar sarkin musulmi fa ba iya ta al'ummar Sokoto bane sarauta ce ta musulunci gadan gidan Shehu Usman bin Fodi ne dan haka taba shi ko taba darajarsa tamkar cin fuska ne ga Shehu Usmanu bin Muhammad bin Fodi tagammadahu Allahu bi rahmatihi cin mutunci ne ga wannan gidan domin jika ne na karanta littafi cewa daga san Shehu Usman bin Fodi wannan sarkin shine sarki na ashirin a wannan daula ta Usmaniya dan Allah idan an taba sarki na ashirin daga cikin daular Usmaniya an taba Shehu ko ba a taba shi ba an taba shi to muna gaya muku in ba za ku kara musu wani abu na daraja ba to ku basu a hadda suke akalla ƙoƙarin da sarkin musulmi kaɗai yake jama'a na ƙoƙarin haɗa kan al'ummar musulmi wajen ɗaukar azumi da saukewa don Allah wannan alheri ne gare mu ko ba alheri ba yau idan aka ce ba hi da faɗa aji kowa zai yi azumin kansa ko ba zai yi ba a hakan yanzu da ake yake ƙoƙari suna tattauna da hukumomin Saudiya na harkar ganin wata su tattauna a tattauna daga baya a fitar da sanarwa cewa eh an yadda da sanarwar da aka kawo cewa an ga wata sannan duka al'umma su ɗauki azumi a hakan fa akwai wanda suke ƙoƙarin zamewa ana shawo kansu haka ne ko ba haka ba dan Allah idan ya saura ba su da wata daraja na su faɗi wannan jama'ar musulmi su ɗauka ko su ajiye me ya saura shikenan kawai na rantse da Allah sai an yi azumi kala yanzu ba ana yin kala biyu zuwa uku ba haka ne ko ba haka ba wallahi idan aka kai wannan matakin sai an yi azumi kala biyar a Najeriya wasu yau suka ɗauka wasu gobe za su ɗauka wasu jibi za su ɗauka wasu gata za su ɗauka wasu citta wasu manda wasu daddawa wasu barkonu na rantsi da Allah sai an samu kashe-kashen masu ɗaukar azumi daban don kowa da ra'ayinsa kawai zai zo ai idan aka ce tafiya ba shugabanci malam wallahi akwai matsala a cikin ta wannan shugabancin da muka raina na rantsi da Allah yana daga cikin abin da ya al'umma take zaune lafiya da a ce babu shi da kawai mai ƙarfi ne zamanin jahiliya period an daka ne zamu dawo mai ƙarfi ya danna mara ƙarfi wanda bai da ƙarfi ya shiga uku saboda haka muna jan hankalin hukumomi Allah ya saka mataimakin shugaban kasa ya nuna cewa su ba su da hannu a cikin wannan to gwamnan Sokoto kaji ku cire hannunku dangane da taba waɗannan bayan Allah mu ba mu yadda ba suna da saurin kima a idan mu har yanzu kuma wallahi bari ku gani na rantse da Allah suna gamawa da su to sauran masu da'awar ku malaman da suke iya faɗa wa hukumomin gaskiya wallahi kansu za su biyo. saboda haka akwai wata kissa ya yawma thawr al abyad to mai hankali kar wannan abin ya faru wai sanu ne guda uku suna kiwo da baki da fari da ja zaki yaga in ya tinkare su gaba daya ba zai iya hallaka su ba in suka yi ca akan shi za su turbihe shi sai ja farin sa gefe a sai ja bakin sa gefe kai sai ce masa kaga farin nan da za ka taimaka min mu gama da shi bai yi kama da ku ba ya yarda ya sake jan jan sa gefe ya nemi sa, shi ma ya yarda da daddare kawai suna ji suna gani aka zo aka turmushe dan uwansu zaki ya cinye ya kira ƴaƴansa suka kwaye sauran naman daga sosuwa washe gari sai sake dawowa sai ya samu bakin sa sai ce kaga jannan yana ma gadara hijani kai duna ne da aka ba kaunar ka yake ba da za ka ban dama in hallaka shi kai da ka tsira ya ce kawai gama da shi da aka washe gari sa yana gani aka turmushe dan uwansa aka cinye shi washe gari zaki sai ya dawo yana kallon jansa yana kuramar ido sai jansa ya ce qutiltu yawma qutila saurin abyadu sai yanzu na gana an kashe ni tun ranar da aka kashe aboki na farin sa ma'ana yanzu idan zai turmi shi akwai wanda zai taimaka ma babu ya sa ya hada kai da shi sun turme shi yan uwansa da haka shi yanzu kawai mika kai zai yi yace sai yanzu na gana an kashe ni tun ranar da aka kashe aboki na farin sa a ranar ne ma na zama gawa amma ban sani ba sai yanzu saboda haka mu gane idan ma kirci ya zo wallahi in ba mai hankali ba sai ya warda za mu gaba ɗaya daga ƙarshe a gurguje ana ta raɗe radin za a yi zanga-zanga to na farko dai kamar yadda muka faɗa duk abin da ya shafi wannan ƙasa wallahi hukumomin mu ne suka jawo mana domin mun ba da shawarwari mun ja hankali mun yi hudu ba ana ta jin haushin mu, kai wanda ma kokari suke su ga bayan mu dan me yasa muke faɗin kaza to gashi nan al'ummar yanzu tana nema ta fita out of control za ta fita daga control ɗin mutanen da suke ganin girmanta to na rantse da Allah babu masifar da za ta afku a ƙasar nan irin wannan bala'i duk ranar da al'umma ta fita daga control ɗin wanda suke ganin girma to magana ta ƙare kuna gani yanzu wani yaro ya zo malam daurawa yana cewa ba mu goyi bayan zanga-zanga ba yana cewa ƙarya kake yi ga bidiyon nan yana yawo yana cewa mu ma ba za mu goyi bayan ka ba wannan alheri ne malami kamar malam daurawa malamin duniya yaro kawai a cikin kejinsa ya kafa kyamara malam yana cewa mu ba mu yadda zanga-zanga ba shi kuma yana cewa ƙarya kake to ku gane wallahi al'ummar tana dab da fita daga control kuma ku kuka jawo amma wannan ba zai hana kuma mu gaya wa al'ummar ba dan ba dan ku muke yi ba wallahi ba kuma wani abu duk wanda ya yarfa mana wata magana za mu gama a filin tashin alkiyama ai za mu gama a kiyama ai ai da ba lahira ne da an cuci masu gaskiya amma tunda akwai lahira duk abin da zaka yarfa min ka yarfa min ka ce kuɗi aka bani ka ce an saye ni duk abin da zaka faɗa ka faɗa ka jima ai baka faɗa ba amma muna gaya muku wannan abin da ake injiniyarin na zanga-zanga wallahi ayi hankali da shi saboda akwai tutoci na masifa sun shigo ƙarƙashin wannan abin wala Allah kai baka da matsayin da jami'ai na gaskiya na tsaro za su gaya maka sirrin me ke cikin wannan abin amma waɗanda suka kai a gaya musu to an gaya musu akwai waɗanda sun shiryo sun gama shiri suna shira daga an ce pap za su yi tsalle su fada cikin fitinar sai kuma abin da Allah ya yi da haka wallahi matasa ku ji tsoron Allah magana akan halaccin zanga-zanga ko haramcinta Allah ya saka wa Dr. Kabiru Asgar na ga rubutunsa da ya jiya ko shekaran jiya ya kawo malaman da suke ganin halacci da haramci ya raba malaman kashe biyu kuma yayi bayani na ilimi cewa matsalar ba ta da wani wanda ya isa ya fito ya ce haramun ne gaba daya haka ba ta da wanda ya isa ya fito ya ce halal ce gaba daya mas'ala ce wadda take karkashin tattaunawar malamai amma malaman da suke ganin cewa bai kamata a yi ba suna kallon wasu masifofi ne da za su biyo cikin bayan zanga-zangar wannan shine dalilin da ya sa suka nuna mutane su ji tsoron Allah su bar wannan abun kuma ga abin nan a fili ai kana gani nan lokacin da aka zo aka yi zanga-zangar 'yan sas wanda alhamdulillah mu nan arewa Allah ya taimaka abin bai faru ba ko kuma mu ce ya faru ba da yawa ba amma ka je ka ji waɗanda aka yi wa asara daga cikin mutanen mu na arewa akwai wanda tun daga yin wannan zanga-zangar aka karya shi har rana mai kamata bai koma ba motocinsa da yake jigila gaba ɗaya an kone su kayan da yake lodawa an kone. an kashe shanu da rai jama'a da rai an ƙona tireloli an ragargaza shagunan wasu ba su ji ba su gani ba da Allah shagon tireda shine sas shagon tireda da ke bakin titi shine sas ɗin da za a yi injin nasa to me ya kai ga ƙona shago wannan yana daga cikin fitinar akwai ɓarayi yanzu haka sun yi shiri suna jiran daga kunyita za su zo su afkawa shagunan mutane su kwashe komai su kashe kowa akwai yan bandit suna nan a bakin jeji yan kidnappers dama abin da ya hana su afko cikin jama'a suna ganin har yanzu ana cikin hayyaci daga ƙasa ta rikice kowa yana neman ta ina zai yi su kuma dama suna da makamai kawai sai su higo mu ku yi hankali ba za mu cuce ku ba wallahi ba za mu ci amanar ku ba na rantse da Allah kai baka kai ni jin zafin abin da ke faruwa a talakawan Najeriya ba wallahi kai baka kai ni ba wala Allah kai baka taba zubar da hawaye akan irin abin da ake wa al'umma ba amma haka kuke zagin malaman sunnar annabi Muhammadu kuna cewa suna ji suna gani ana cin mutuncin jama'a ba sa magana ka mana kazafi ka mana ƙarya na rantsi da Allah ya mun yi hisabi da kai a gaban Allah akwai fitinar da kai baka san da ita ba tana kwance ne Imamul Hasan basri Allah ya ji kanshi da rahama Ya ce idza aqbalatil fitnatu arafaha kullu alimin idan fitina ta tinkaro duk mai da'awa malami sai ya hango ta kafin ta zo wa idza adbarat arafaha kullu jahilin sai kuma ta zo ta yi barna sannan sai jahili ya gane illanta jama'a haka yake faruwa ko ba haka bane a lokacin da take zuwa kai ba za ka gane ba ana cewa ka yi haƙuri ka saurara kana cewa kun zama 'yan son duniya kun zama malaman gwamnati kun zama kaza bismillah ka je ka yi ai mu ba jami'an tsaro ba ne iyakaci mu baka shawara mu ce kar ka yi in kai akwai matsala amma ba mu da ikon rike hannunka lokacin da ka fito a guje ko muna da shi ba mu da shi shawara ce daga waɗanda suke ganin ya kamata a ba a hankali duk wannan zafin kan naka na rantse da Allah mun yi ninkin ba ninkin sa kai baka sani bane daga baya muka ga cewa babu alheri a ciki muka dawo muka nusu muka ce a karantar da jama'a su gane ilimi tukunna shine babban abin da ya kamata saboda haka wannan matsaloli da ake yanzu gahi nan ana daɗe daɗin kasar faransa ta higo cikin wannan abu. tana so sai an yi dama ta gama shiri sun bi sun bi yadda za su wargaza kasar nan abin yaƙi to suna ga ga wata dama yanzu daga ƙasa ta hautsi ne ke nasu kuma hesu higo kuma ka kalli duk abin da za ka yi ka kalli waɗanda suka yi irinsa me ya faru da su nan nan kurkusa kalli Siriya me ya faru irin wannan zanga-zangar da ake hana mutane suna cewa he yi ita fa ta jefa Siriya cikin bala'i yanzu haka babu wani alheri kwaya ɗaya da ya saura a cikin siriya in ba sallah da salatin annabi muhammadu ba komai an warga za shi a dalilin zanga-zangar da mutane ne kalilin suka fara ta kalli libya libya sanda ta kai matakin da gari idan ya waye kana buɗe gidanka za ka ga buhun shinkafa katon ɗin madara katon ɗin taliya makaroni suga haka za a zo a ajiye wa mutum lifton wallahi kawai sai dai ya shiga cikin gida haka ƙarshen wata za a ƙara kawo masa amma yanzu libya har sai da jama'a ake yi yadda ake cinikin rago haka za ka je ka samu mutane a keji a kulla ana cinikinsu wannan alheri ne na rantse da allah idan ƙasan nan ta rikice dan wannan abin da yanzu ya saura mana muke sallah da salati a cikinsa, na rantsi da Allah hima ma zai wargaje daga cikin mu alheri ne haka dan haka in ka ce mun hana ka to ba mu hana ka ba je ka yi ai ba mu da ikon hani shi ya shawara ce in ka ga dama ka dauka ka gada dama ka bar mun a bata ba shikenan ba amma dai lallai ilalla ba za mu ci amana mun hango bom ko mu an karar da wanda za su sunce shi ba wallahi muka haka mun ci amana in ya tahi ya watsai da kowa mu Allah zai tambaya da duk abin da zai biyo baya a ƙasar nan mutum biyu zuwa uku su suka jawo shi na farko shugabanninmu wanda su suka matsa wa al'umma lamba ta kai ga wannan mataki yanzu ka kalli sudan jama'a sudan dai ga ta nan ba ga ta can ba tsakaninmu da ita bai wuce awa biyu da rabi ba a jirgi amma ga ta nan yanzu zaman lafiya ya gagari Sudan akan zanga-zanga irin wannan ta zaluncin shugabanni daga ƙarshe idan gwamnati tana so ta taka wannan abin burki tana da hali me ya jefa mutane cikin bala'i na farko subsidy da aka cire gwamnati ta dawo da subsidy wannan magana da nake nasan tana da wahalar yiwuwa domin sun yi nisa ba sa jin kira kuma wannan abin da ake yi ina mai gaya muku akwai manyan ƙasar da suke cikin sa shi yasa kuke gaba sa magana akwai wanda cikin kuɗin nan an ware wasu billions of naira ana antaya musu ko kuma kuna shan daka har da duka to amma muna faɗa musu cewa mulki fa zai ci gaba da wanzuwa ne zaman lafiya zai ci gaba da tabbata ne yayin da al'ummar suka yadda a zauna lafiya in fa al'ummar ta bijire ta ce ba za a zauna lafiyan ba lallai wasu za su yi asara rayuka za a karya wasu za a rugurguza wasu wasu labarinsu ya ƙare amma na rantse da Allah da ya busa min numfashi shugabannin ba za su ji daɗin zamar ƙasar ba saboda haka mu kiranmu shine al'umma ta ji tsoron Allah kar ka sabbaba abin da zai hallakar da wani ko ka sabbaba abin da zai watsa dukiyar wani ko ka sabbaba abin da zai wargaza sha'anin wani wanda wala Allah ma wallahi shi da haƙƙi ko ƙwaya ɗaya cikin abin da ke faruwa da kai domin galibi idan wannan abin ya faru su akabira musulmi haɗin su akabira musulmi haɗin abin baya shafar su haka ne jama'a ko ba haka bane baya shafar su yanzu wanda yake Abuja ne kake tsammanin zanga-zanga za ta je gurin sa wanda yake Vila ne kake tsammanin zanga-zanga za ta je gaban shi da haka duk abin a kanmu talakawa yake karewa da shagunanmu da guraren sana'armu da kamfanoninmu da motocinmu da duk abin da muka mallaka haka za a zo a dira a kansa a masa kaca-kaca to muna kiran jama'a mun sani an zalunci jama'a kuma in za ka yi mana adalci ka san cewa ba mu ja baki muka shiru akan zaluncin da ake wa mutane ba ko ba ma goyon baya ɗazu nake ganin wani bidiyon wani yaro ina tahowa ɗin nan yana cewa duk malamin da ya hau kan mimbari ya ce muku karku zanga-zanga ko cifohi daga kan mimbar na rantsi da Allah abin da ya faɗa kenan ya ce ku cifo shi to matsalar shi ne akwai wanda za ka iya cifowa akwai kuma wallahi wanda ba za ka iya cifowa ba wallahi kai ka san ko karan hauka ne ya cije ka na rantsi da Allah ka kalle ni ka san na karfin ka cifo na akan mimbari wallahi wallahi ka san na karfi wallahi wallahi ko karan hauka ne ya cije ka kuma wallahi kafin na fito sai na yi training na rantse da Allah sai na sai na exercise na ta da na. wallahi in ka zo nan in na shure ka na rantse da Allah sai ka hadda ginin can wallahi da haka zaka iya kifo da wannan zaka kifo to amma idan kana cin kasa ka kiyaye ta shuri eh gaskiya muna faɗa ne dan tun da aka fara yaya ta irin wannan abun to commander he ku shiryawa masu zama a gaba eh gaskiya ne ku shirya masu zama a gaba dan wallahi in yaro ya karo ni nan ina faɗa maka abin da Allah ya ce annabi ya ce ka zo nan wai za ka kifo ni to kwalalle za a yi kife kife billahi lazi Allah ya kiyaye so saboda haka muna faɗin wannan dan ku gane al'umma ta kai bango muna kuma jan hankali a yi a hankali saboda abin da zai biyo baya ba da daɗi Allah ya sa su gane su gyara wasu abubuwa su kuma al'umma Allah ya ba su haƙuri da abubuwan da ke faruwa Allah kuma ya ba mu ikon gyara kusakuranmu al'amuran mu sai a wannan ƙasa jama'a ya haƙuri na tsawaita hudu ba gaskiya na tsawaita don Allah ku ya haƙuri Allah ya muku albarka Allah ya sa mu gaba da duniya lafiya daga ƙarshe muna maraba labarai da zuwan ɗaya daga cikin 'yan majalisar mu na jiha malam Sha'ibu Adamu wanda ɗan majalisa ne a Kwamiko Kwamiko eh bangaren Kwami malam Sidi Allah ya saka masa da alheri ya kawo mana ziyara muna ma addu'a Allah ya saka ma da alkhairi Allah ya biya ka da aljanna honorable mun ji daɗin wannan ziyara subhanahu wata'ala ya saka yi lafiya ka gama lafiya subhanaka allahumma bihamdika ya Allah muna roƙonka ka samu zauna lafiya a ƙasar nan abinda duke bin mu na bala'i Allah kai mana maganin sa abubuwa da suke kokarin tasowa na masifa Allah ka danne mana wannan abu ya Allah Allah ka zaunar da mu lafiya a wannan ƙasa ya Allah dan karamin abin da ya saura mana na zaman lafiya ya Allah idan ba a ƙara mana ba Allah karka rage mana shi ya Allah in ba a ƙara mana ba Allah karka rage mana shi ya Allah Allah ka ƙara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya taushi zukatan al'ummar Najeriya